za mu sake duba duka agencies na gwamnati gaba daya mu duba wadanni ne ya kamata su tafi wadanni ne ya kamata a hada su domin a regin eh, kudaden da ake kashe a kansu kuma ba, ba samu amfanin da ya kamata to mu gama wannan rahoto daga yanzu uh, zuwa gaba za mu fito da abun da muka yi gaba daya eh, wasu su kafi a gama dole su an je majalisa uh, domin dokan da ya kafa su sa an canza kafe a yi abin da muka ba da shawara a yi saboda da haka aiki ne sosai a gaba ba bonin da za a gama yanzu ba amma rahoton din kansa mu gama dubawa sauran mu fita da abin da muka duba musamman kuma ya za a yi a gudanar da shawararen da suka ba gwamnati. Ya za a yi da ma'aikatan da za su rasa ayyukansu a wannan hukumomi? Wannan ba, dalilin wannan rahoto ba zance rage ma'aikata ko karansu ba ne. ana duba me za a yi yayi mu mutabata jama'a suna da nasara a musamman game ga waɗannan kungiyoyin da aka kafa domin su yi masu aiki wani riba suke samu a ciki me za mu a yi jama su kara samu riba su samu su yi farin ciki domin waɗannan agency suna suna suna tamake rayuwansu to dalilin kenan amma abun da zan fada shine ba mu kai wannan wurin ko ba ba mu riga mu kai wurin da za a ce a wannan an rage wannan za a kore mutum ake a'a Mr. Labaran ma kuke nan ministan watsa labarai na Najeriya a ganawar da dai da shi a Abuja. Wannan matsayi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ya zo daidai da bayanin da kakakin fadar gwamnati Ruben Abati ya yi 'yan kwanakin nan, inda ya ce daga cikin ma'aikatu 541 da kwamitin na orasan ya ce wannan tsari zai shafa. Gwamnatin Najeriya za ta amince ne da 321 kawai waɗanda su ne za a daidaita su a rage yawan su ko kuma a haɗe ayyukan su da wasu domin a tabbatar da cewa ayyukan gwamnati suna tafiya kan ka'ida ba tare da wani kace na ce ba.